بسم الله الرحمن الرحيم باب ليس الواصل بالمكافئ باب ليس الواصل بالمكافئ باب da zai yi bayani akan ليس الواصل بالمكافئ ko kuma kana iya juyawa da Hausa mu laysal mukafi'u bil wasili ko ba wanda ya ɗauki zumunta a matsayin biki shine mai sada zumunta ba almukata wanda yake yin biki biki a hausa yi ummaka yi mun ummaka ne biki yi mun umma to babi al-imam al-bukhari ya kawo cewa laisal wasilu bil mukati'i ba wanda ya ɗauki zumunta a matsayin biki shine mai sada zumunta ba mutumin da ya ɗauki zumunta a matsayin biki to ba shi ne mai sada zumunta Almukafe ai shi ya yasa ake ci kufu ai kufu da kafa'a idan aka ce kafa'a shine ka dace da abin da ake son a haɗa ka da shi ku yi daidai wato kama abin shi ma ya maka kamar yadda abul atahiyya yake faɗa a lokacin da yake yaban wani daga cikin khulafa ubanin abbas yake cewa a atatkul khilafatu munqadatan ilayhi tujarrihu aziyalaha ولم يكن يس ولم تكن تصله إلا له ولم يكن يصله إلا لها يما شيء ولو عامها أحد قبله هو لزلزلة الأرض زلزالها yace a tatkul khilafatu munqadatan khalifanci shugabanci ya zo masa ya miƙa wuya. ilaihi zuwa gare shi tujarribu azyalaha har ma gayinan. khalifancin ya zama kaman wani mutum ne kaman wani kaman wata dabba da take da bindina kawai tana jan bindinan ta a ƙasa ko kuma kaman wata amarya da aka sa mata kaya na amarci ta taho ta ce wannan shi kada take so shine sai ya ce walam ya walam ta walam kun tasluhu illa lahu dama can shugabancin nan bai dace da kowa ba sai shi sannan walam yakun yasluhu illa laha shi ma bai dace ya zama komai ba in ba shugaba ba ne sai ce walau ramaha ahadun qablahu da wani ya kuskure ya nemi wannan shugabancin kafin shi to la zalzalatil ardu zilzalaha to da kiyama ta tashi to kaga al-kufu kenan al-kafa'a kenan wane ya daidai da wane shi ma wancan ya daidai da shi to kaga yi mun ummaka shi yasa sai ake cewa al Almukafa'a. al-mukafa'a wani yayi wani abu na kyau sai a masa wani abu mai kyau shi yasa hatta a tarbiyya akwai al-uqubat wal mukafa'at al-uqubat wal mukafa'at dalibi yayi abun arziki to shi ma a masa abun arziki kaga an yi mukafa'a kenan sannan akwai al dalibi yayi abun ya shi ma a masa daidai gwagwadon abin da ya aikata aljaza'u min jinsil amal kenan wannan ka'ida ce a wurin malamai aljaza'u min jinsil amal to bari mu ji حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال سفيان لم يرفعه الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه الحسن وفطه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلح wannan hadisin an shi daga al-Imam Sufyan al-Thawri ta'ala al-Imam Sufyan al-Thawri yace ya shi kuma daga al-A'mash al-ayace al-A'mash bai ce hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bane ya ce magana ce tawa magana ce ta Abdullah ibn Amr ibn al-As amma al al-Hasan al-Basri shi kuma sai ya ɗaga daga Ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace wato dai an ruwaito hadisin marfu'an wa mawqufan mun gane ai Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace laysa al-wasil bil mukafi'i ba mai sada zumunta ba ne wanda zai jira sai an mishi shi ma ya rama aini baya zuwa harkokina saboda me zan je harkarsa a aka je dan uwanka wajen wanda baya zuwa to kai ka je masa wanda bai sada zumuntarka kai ka sada masa walakin alwasila sai dai mai sada zumunta alladhi idza quti'at rahimuhu wa salaha shine wanda idan ya ga an yanke zumuntarsa shi kuma sai ya je ya sada wannan zumuntar shi kenan ai mun baro hadisi a baya ko cewa wani ya zo ya ce yana kyautata ma danginsa su kuma suna munana masa yana sada zumuntarsa su amma su kuma suna suna yanke zumuntarsa ko ƙarshe manzon Allah su sunne yace kaman kana watsa musu toka ne abinda kake musu kaman toka kake zuba musu sau da haka mai sada zumunta na gaskiya shine wanda ba ce an masa ba hatta waɗanda ba sa sadar masa shi zai sadar musu sai mutum ya ɗauko wayar shi cikin yan uwan shi sai ga waye ya dade bai yi magana da shi ba sai ya kokari ya kira shi ya sada zumunta waye ya dade bai zo wajensa ba kawai shi sai ya tashi ya biyo wajen shi akwai tasiri nan idan mutum ya dade bai je wajen ka ba kai ka je wajen shi kunya ake ji shi kawai sai ta mutsu mutsu ya rasa yadda zai yi kawai baka zuwa bai zuwa wajen ka bai komai kai kuma kawai sai ran nan kawai sai ka tashi ka tafi wajen sa babu fadli man yasilu zarrahimi az-zalima babu fadli man yasilu zarrahimi az-zalima babin da zai yi bayani akan falalar mutum ya sada zumunta ga ɗan uwansa wanda ya zama azzalimi akwai alaƙa ta zumunta tsakanin mutum da wani amma kuma azzalimi ne shi to akwai falala mutum ya sada masa da zumunta ana fatan wannan abin da za ka masa ya sa shi ya ji kunya ya tuba ya bazzalincin da yake yi حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إيسى بن عبد الرحمن عن طلحة عن عبد الرحمن بن أوسجة عن البراء قال جاء أعرابي فقال وانا بقوي يزو سيتشي da wannan ba kauyen yazo sai ya ce ya nabi Allah ya annabin Allah allimni amalan yudkhiluni jannata ka sanar da ni wani aikin da idan nayi shi zan shiga aljanna su yan kauye haka suke zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kawai a faɗa musu abin da idan sun yi za shiga aljanna qala sai yace la in kunta aqsarta al-khutbata laqad a'radta al-mas'ala manzon Allah sallallahu masa magana ta hikima yace hakika idan jawabin nan naka ya zama ɗan kaɗan to tabbas ko abinda ka roƙa kuma mai fadi ne ka taƙaita jawabi ni amalan yudkhiluni al-jannata kaga الخطبة وجيزة جواب سأل تقيتت جوابي علمني عملا يدخلني الجنة سندني وانا عيشن دا نيشي ذن شقاء الجنة لكن المسألة عريضة أما مسألة النفائي شي أبن دي يغوقع أبن ينفائي أيكن دزي zai shigar الجنة أيكن قرمي ala inna sil'ata Allah ghaliyatun ala inna sil'ata Allah aljannatu a cikin na samata manzon sama yace to abu na farko da zaka yi ka shiga aljanna ka yanta rai an nasama rai ka yanta bawa kaga wani a cikin bauta a lokacin da ake da bayi to yanta shi da kanka wa fukkar ta sannan kuma ka taimaka wajen fanso bawan itkun sama kai yi da kanka fakkur raƙaba ka taimaka wajen yi Ƙala sai balarabe yace ka san laraba sune sune fusaha ai larabawa kauyawa kai sune fusaha su ne fasaha take tare da su domin yare bai takuɗa a ƙauye ba idan mutum yana son ya san asalin yare a da to ya koma ƙauye amma su kansu yanzu sun lalace sun bar sai ka kawai sai ka je ƙauyen ƙayyo sai ka ga inyamuri ya bude kemis kwanaki na ji an yi wani fira da wani inyamuri a Kano a wani ƙauye a Kano albasa yake nomawa albasa noman albasa yake yi yace tirela yake yi ta albasa ya kai Legas to ka gani ko qala sai yace awalaysata wahidan shin ba duka biyun nan da ka faɗa ba ɗaya bane me bambanci tsakanin itqun nasamati da faqqur raqaba kala sai ya ce la ba ɗaya bane suna da bambanci yaushe manzo Allah sai sama zai yi tautology ai daga cikin aibul kalam akwai takrarul kalam biduni maqsidin balaghi ka maimaita abu amma ba fasaha duk abin da aka maimaita to akwai balaga idan manzon sama yayi takrarin abu ko kuma ya faɗi wasu abubuwa guda biyu to ko dai ya zama akwai tabayunul ma'ana a tsakaninsu? sun bambanta a ma'ana ko kuma manzon Allah sama karrarahu li qasdin balaghi manzon sama ya maimaita wannan abin ne saboda wata manufar ta balaga manzon sama ce la ba haka bane itqun nasamati an tu'tiqan nasamata in an ce itqun nasama yan tarai an tu'tiqan nasamata ka yan taran da kanka ka ɗau kuɗin ka je ka siye bawa ka ƴan tashi dan Allah shi ne me shi ne itkun na sama wa fakkun raƙabati amma fansan wuya an tu'ina anan raƙaba kai taimako akan fansan wuya misali sai ka ce ma wanda Allah wani ka je ka siye wani ka je ka siye shi kaga kayi mu'awana kayi taimako kayi i'ana ala itqir raqaba aw ala fakkir raqaba ko kuma an yi ma mutum mukataba bawansa ya mai gidansa ya masa mukataba ya ce ya kawo nera kaza idan ya gama biya za a yanta tashi sai ya gaza kamar yadda abin nan barira ko ta zo ta ce ma na Aisha radiyallahu ta'ala anha danginta sun sa mata haraji ta biya idan ta gama biya shikenan ta zama ya sun mata mukataba kenan qur'ani yayi umarni da haka ko والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا in alimtum fihim khaira idan ka fahimci akwai alkhairi a cikin yan tabawaka kuma kai kana da bukatar kuɗi ba za ka iya yanta tashi haka nan ba to ka masa mukataba akwai lada a ciki ga la'ada bawan ka ne kai ka siye shi yana maka hidima to amma kana son ka yanta tashi amma kuma kana da bukatar kuɗi ke talaka ne a lokacin da ake da bayi to shikenan sai ka masa mukataba sai ka ce to ka zo a rubuta sai a rubuta takarda zan yanta ka akan miliyan ɗaya eh ka je kai aiki a cikin kwanaki da kake min aiki na awanni goma to na baka awa biyar ka je ka nemo kuɗi a cikin awa biyar ɗin ka kawo ranar da ka gama biyan miliyan ɗaya ɗin nan to ka zama ɗa to sai ya kasa biya sai ya zo ya samu wani ya ce don Allah ya taimake shi ya tara dubu ɗari da hamsin ina neman miliyan ɗaya ko to sai ka cika mashi dubu ɗari takwas da hamsin to kayi ne kayi al'i'ana alal raqaba sannan bayan haka sai manzon Allah sallallahu ya ce ma wannan balaraba yace masa walmani hatun ragubu walmani hatun ragubu sannan kuma ka zama mai bada kyauta an ragubu wacce ake fatarta almani ha kyauta ka zama mai bada kyauta in kana son ka shiga aljanna an ragub wadda aka kwaɗaitar ake kuma santa wal fai'u rahimi sannan kuma ka riƙa taimako kana ba da dukiya alazin rahimi akan duk wanda ya kasance kuna da alaka ta zumunta tare da shi ka bashi fa in lam dalik idan ba za ka iya haka ba kun waɗannan duk abubuwan da manzo sani lissafa sun shafi me dukiya wannan na yan zalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u to idan duk ba za ka iya haka ba to ga wani fa'mur bil ma'ruf to ka rika umarni da abu mai kyau kun ji daya mutumin da ba zai iya itqun nasama ba ba zai iya fakkur raqaba ba sannan ba zai iya almanihatur raghub ba bai da hali sannan bai da alfai'u alajin rahim jibbe da wannan to fa'amur bil ma'ruf kai umarni da abu mai kyau mutum ya zama mai umarni da abu mai kyau kun ga al'amru bil ma'rufi ko yana da shariɗa ko na farko aka ce al'ilmu bil ma'ruf da. ka zama ka san me ma'rufin kaga idan mutum bai san ma'rufin ba kai fa ya'muru bil ma'ruf wa huwa la ya'rifu al ma'rufa al'ilmu ilmu bil ma'ruf hadha huwa ash-shart al-awwal sharadin farko kenan mutum ya san ma'rufin na biyu suka ce an yazhara tarkul ma'ruf ya zama wanda zaka ce masa yayin bai an yazhara tarkul ma'ruf aw an yazhara tahawun 'ala al-ma'ruf ko kuma yana yi amma ba yadda ya kamata yi yana sakaci mun gane ai na biyu kenan sannan na uku tartibul ma'arufi fil amri bihi a jeranta ma'arufin a wani baya sallah asubahi bai tashi sallah asuba sai ka zo sai ka same shi ka ce bismillah wa na bismillah da Allah wa ne ina ma nasiha ka rika kiyamul layli ko da raka'o'i kaman 11 da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ka rika yi mana hmm bai sallah asuba amma kuma yana masa nasiha ya rika kiyamul layli akwai hikima a ciki kaga tartibul ma'ruf inda al'amri bihi a jeranta ma'rufin ka lura da meye mutum meye da meye mutum bai yin ka jeranta sannan na uku ma'rifatul ma'amuri bihi a ma'rifatul ma'amuri shi wanda zaka umarta ka san shi ma'rifatu halil ma'amuri ka san yanayinsa sanin yanayinsa zai taimaka maka idan baka san yanayin shi ba ka iya dabawa ku ka je ka umarce shi kuma ku yi fada ma to al'amru bil ma'ruf wanha 'anil munkari sannan kuma ka rika hani game da abin da ba shi da kyau shi ma yana da sharuɗa yana da sharuɗa an ya zahara na farko kenan ya zama an aikata munkarin sai ka ga munkarin ana aikata sannan za ka yi domin so tari idan ka zo kana ma mutum wa'azi akan abin da bai da kyau wasu bai san shi ba in ka zo kana masa cewa kaza to kaman kana masa talla ne bai san shi ba amma yanzu kai ka zo kana in mm, kaza shi bai san shi ba kaga na farko kenan an yazhara fi'iluhu ya zama ana yi sai ka tabbatar da ana yin munkarin sannan za ka yi annahyu anil munkar ɗin ko kuma ra'aita amarati ka ga alamomin za a fayi mutum ka ga mai bahaushe ya ce wai idan ga kare yana shi na takalmi to ɗauka zai ya gano asalin shi daga fata ne fata kuma haɗe suke da nama sai ya zo yana nama to in ka ga mutum yana shinshine shinshine to babu laifi shi ma an tanhahu anil munkar wanda ya allazi ya shummuhu ɗaya kenan sannan na biyu shi ma tartibu al munkar inda nahyi anhu a jeranta tanha al insana an fi'li al haram ka hana shi ya aikata haram summa al makruhi sannan makruhi summa ma kana tankuhu aula min fi'lihi sannan ka hana shi abin da za da ka bashi dai da yafi domin tankul a tanku aula yafi bai kai mun bai kai makaruhi ba sannan na uku shine Allah ya tarattaba ala al-inkari munkarun ashaddu inkaran minhu kai ya zama kuma aje gyaran an je gyaran gira a rasa ido ko an je gyaran doro a rasa wuya idan za ka hana mutum wani abu to ka tabbatar da idan ka hana shi yin wannan abun ba zai je ya afka kuma fiye da shi ba malamai sun kawo su ka'idoji guda hudu al-imam al-qayyim ya ambace su a cikin ilamul muwaqqi'in a game da mu'amala da mutumin da ya zama yana aikata sabo na farko an tanhahu an fi'ili shay'in wa ta'muruhu bi shay'in akhara huwa afdalu minhu huwa khayrun ma ka hana yin mutum yin wani abu sai ka bashi wani alkhairi mutum yana zina sai ka hana shi zina sai ka bashi sadaki ka sai mai akwati a daura aure kaga wannan shi kenan kaga shine wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba riba ya an samu ake yi amma ci da buguzin ne ci da gumin wasu ne riba amma ciniki na Allah da annabi wanda za a samu riba ya halasta to matakin farko kenan al-imam al-qayyim yace hada muttafaqun alayhi bayna jami'il ulama'i malamai gabaki ɗaya sun ijma'i akan wannan sun yi ittifaki cewa ka hana mutum yin wani abu mara kyau sai ka bashi wani makwafinsa na biyu shi ne an tanhahu an fi'li shai'i. wa tatrukahu bila fi'li shai'i. ka hana shi wani abu kuma baka bashi komai ba to wannan da matsala babu badil ka hana mutum sabo kuma sannan baka bashi wani abin da zai yi ba to zai neman makan shi na uku an tanhahu an fi'li shai'i. summa mata summa bi in aswa'a minhu ka hana shi yin wani abu kuma ka kawo mishi wani abu wanda ya fi shi muni to shine wannan Allah ya tarattaba alal inkari munkarun ashaddu inkarin inkaran min min minhu kakka hana mutum yin wani abu sannan kuma ka zo ka jawo kuma ya aikata wani abin da ya fi wancan sai na uku na hudu na ƙarshe shine an tanhahu an fi'li shay'in thumma ta'muruhu ta'muruhu bi fi'li shay'in akhaffa minhu su'an ka hana shi wani abu sannan kuma ka sa shi wani abin da bai kai shi tsawo bai kai shi sabo ba to wannan shi kuma mahallu khilafin bainal ulama an yi sabani a tsakanin malamai akwai malaman da suke ganin haka zai yi akwai malaman da ba su ganin haka zai yi, amma imamu al-qayyim a cikin ilamul muqin sai ce wannan yana sabawa ne gwaggwadan shi murtakibin wannan saban kai a matsayinka na da'iya mai da'awa ko al'amiru bil ma'rufi annahi anil munkari sai ka kalli yanayin mutum idan kaga tabbas idan baka bashi wani abu kuma baka da wani abu kwatankwacinsa. ba ka da wani abu na alkhairi da za ka tashi ke kuma ka tabbatar da zai iya zuwa ma ka hana shi wani ya koma wani to sai ka ko dai ka bar shi a yadda yake har ka hana shi wannan ya ci gaba da saban shi saboda kada ya je a hana shi wani saban an hana shi wannan saban sannan ya je ya dauko wani katoto wanda yafi wannan ya ci gaba da yi al-imam al-qayyim a wannan gabar ya buga misali da kansa yace sun taba wucewa da malamin sa Sheikhul Islam Taymiyyah rahimahullahu ta'ala suna tafiya sai suka gamu da tata waɗannan lalatattun miyagun bayin masu kashe mutane suna tarawa suna juyi suna shan giya ana ta bige-bige shi na ce alaga su malam mu tsaya mu musu wa'azi mana tunda dai sun san suna girmama ka sun san sun san ibn taymiya sai sayyidina sai al-imam ibn taymiya ya ce la tanahu yace ka hana su ba su su ci gaba da shan giya su idan ka hana su shan giya yanzu suka daina wannan giya sun shagalta suka dawo suka samu su to za su fada gari su ci gaba da kashe musulmai gara shan giya ya fi sauki fiye da kashe musulmi ka gani zagin gumaka ibada ne ka zagi gunki ko ka gaggaya ma mai bautar gunki maganganu ka ɓaɓɓace shi ka yi ibada amma Allah ya ce ka ayi wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fa yasubbu Allah adwan bighairi ilm in kuka zage su su kuma za su ne za su je su sarama sai su zagi Allah eh sai su zagi Allah to aka ce ka ayi a bashi wannan lada a batta saboda wani sabo a ku babba kaga duk wannan ababan kula ne a ƙarƙashin al'amru bil ma'arufi da kuma annahayu anil munkari fa in lam tuti zalika idan kai ya kasance ba za ka iya wannan ba hatta al'amru bil ma'arufi da annahayu anil munkari din duk sun gagara ba za ka iya yi ba to abinda za ka yi fa kuffa lisanaka illa min khairin to ka kama harshen ka sai dai in alkhairi zaka faɗa خل جنبيك لغام وامض عنه بسلام ملت بداء الصمت خير لك من داء الكلام gara a ce ka mutu baka faɗi ba da a ce surutun shi ya ja mishi aka tille mai kai mut bida'i samti khairul laka min da'il kalam khalli jambayka liram baki da kake ganin shi kaman wani ne ya tale bindiga ya jata zai dana to ka kauce wamdi anhu bi sala yi nan kai nan mutbi da'i samti gara ka mutu da da shiru cutar shiru khairul laka min da'il kalam fiye da a ce ka mutu surutar ka ya ja maka mara amfani daga surutu bai da amfani rahimallahu abdan qala fa ghanim aw sakata fa Allah ya ji kan bawan da idan ya magana sai ta zama alkhairi ya rabauta kuma waɗanda ya faɗa mawa ta rabauta ko kuma ya kama bakin shi ya shigo ya kubuta ba a ce ya faɗa ba shi kenan eh eh kaga shi ne na yamama ko ta ta shauki yamamatun kanat bi a'la shajara aminatan fi ushiha mustatira faltafata as-sayyadu zata yawmin يهوم حول الغود الغود الغادي أي حوم فلم يجد للصيد فيه شيئا منه شيئا zai ya zo zai fita kawai shi kenan zai ce ya ta hali insanu amma tabahasu tana tana zaune a ciki a ushi a shekarta ba wanda ya san da ita shi kuma ya zo ya gama zagaye zagayen shi mai farauta bai san da ita ba kawai tana kallon shi fa ita shi bai ganta ba har yamma ta yi zai tafi gida sai ta ce ya ayyuhal insanu amma ta bahasu sai kai mutumin nan ne tafiya wai me kake bincikawa eh shi <laughs> fal tabata sayyadu na hawa sauti ai kawai sai mai farautar ne ya seto ya ji ina mun muryan nan ta fito ta hasbiya ko kuma ta tantabara haba shi kenan sai ga ta a cikin tukunya kawai shi kenan sai ta yi magana ta ƙarshe ta ƙulu ƙaula alimin mu haƙiƙi malaktu nafsi lau malaktu mantiki ce <laughs> malaktu nafsi lau malaktu tsiki ce da na kama baki na da na mallaki kaina a cikin tukunya ba take faɗin wannan magana eh kaga ƙaula alimin mu muhaƙiƙin kenan yanzu ta samu me haƙul ƙi shi ya sa shauƙi ya san fiƙi. Ya ce ƙauta ƙulu ƙauna alimin mu haƙiƙin kaga ta samu ya ƙi ne, ta wuce ma al'ilmu ta kai haƙul yaqi to fa kuffa lisanaka illa min kai. to menene fiƙihun wannan hadisin da me alaƙa shi da wannan babu Hmm? wal alazin rahimin zalimi wal fai'u alazin rahimi alazin rahimi zalimi ku kalli babun babu fadli man yasilu rahimi zalima wannan sifa zalim ta waye ta zace ko to shine sai aka ce shine muka cewa waye wa me fikihun hadisin kaga kenan wal wa ala rahimi wa in kana zaliman ko da azzalimi ne yana zalunta kabe maka to kai ka masa mun gane ya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in littafin bayanu fadli ilmi salafi ala ilmin khalaf ni haƙuri da shi sai Allah kai mu karatu na gaba sai mu shi yau kam ya shiga rububi